Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata uku ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. da farko ga kanin labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi bikin ranar cimma bukatu ko buri ba tare da aikata tarzoma ba da kalamomin da marigayi Mahatma Gandhi na ƙasar India ya taɓa amfani da su. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya tattake zuwa yankin Puerto Rico domin nazarin yunkurin farfadowa da ake yi bayan da mahaukaciyar guguwa ta yi wa yankin barna. wasu waɗanda ake zaton 'yan yakin sa kai ne kuma sun kutsa sansanin sojojin lema a filin saukar jiragen saman srinagar da ke yankin kashmir na ƙasar india To a shirinmu na yanzu za ku ji rahoto akan halin da ake ciki a ƙasar Kamaru biyo bayan wani tashin hankali wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane a cikin farkon satin nan. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da shugaban hukumar zaben Najeriya akan shirin zaben shekarar 2019. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wani shiri da sojojin Najeriya ke shirin farawa a jihar Ogun da ke kudancin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin noma wanda sarfi Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. A ranar da Amurka ta fuskanci tarzoma mafi muni a tarihin ƙasar a baya-bayan nan, a wannan ranar ce kuma Majalisar Ɗinkin Duniya take bikin ranar cimma buƙatu ko buri ba tare da aikata tarzoma ba da kalamomin da marigayi Mahatma Gandhi na ƙasar Indiya ya taɓa amfani da su. jiya litinin shugaban babban taron majalisar ɗinkin duniya merola sab Lajak ya ambaci marigayi Mahatma Gandhi inda yake cewa babu yadda za a samu abin da zai ɗore ta hanyar tarzoma. Jakadan na ƙasar Slovakia Mr. Lajak ya ce tilas a rika tunawa Majalisar Ɗinkin Duniya wannan furuci akai-akai. Shekaru goma da suka shige Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar biyu ga watan Oktoba a zaman ranar da za a mai da hankali a kan cimma burori ko buƙatu ba tare da yin tarzoma ba. domin karrama ranar da aka haifi marigayi Mahatma Gandhi a 1869. Jiya Litinin ne kuma sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce mummunar kisan gillar da aka yi a birnin Las Vegas ya girgiza shi. A yayin da haka ke faruwa kuma 'yan sandan jihar Nevada da ke yammacin Amurka sun ce sun gano bindigogi 23 a ɗakin otal inda mutumin da ya harbin fada kan mai uwa da wabi ya zauna a ciki haka kuma hukumomi sun gano bindigogi goma sha tara a ɗaya daga cikin gidajen mutumin da ya aikata wannan ɗanyen aikin yanzu haka hukumomi suna binciken wani gidan nasa shi dai mutumin sunansa stephen paddock kuma yana zaune ne a garin mesquite da ke jihar ta nevada Yau Talata ne kuma shugaban Amurka Donald Trump zai yi tattaki zuwa Puerto Rico domin nazarin yunkurin farfado da yankin na Amurka bayan da mahaukaciyar guguwar teku da aka yi wa lakabi da suna Maria ta fatattaki yankin na Karibiya. An cicciki shugaba Trump asabar da yadda gwamnatinsa ta tankari wannan bala'in wanda ya katse wa yawancin mutane wutar lantarki kuma dubban mutane ba su da ruwan sha. jiya litinin shugaban na amurka ya kara yunkurin gwamnatin tarayya na taimakawa yankin yana faɗin cewa an tura ɗimbin kayayyakin abinci da wasu kayayyakin masarufi zuwa wannan yankin gwamnan yankin rosello ya faɗi cewa ya zuwa yanzu an maidawa rabin waɗanda ba su da ruwa kafofin samun ruwa kuma ya bayyana cewa ƙarshen wannan watan na oktoba za a da kimanin kashi 25 daga cikin 100 na wutar lantarkin a jiya litinin gwamnan ya yi wannan furucin wajen wani taron 'yan jarida wasu waɗanda ake kyautata zaton 'yan yakin sa kai ne sun kutsa sansanin sojojin lema a filin saukar jiragen saman srinagar da ke yankin kashmir na ƙasar india an kashe uku daga cikin 'yan yakin sa kan da wani sojan india yau talata a musayar harbe-harben da aka yi jami'an tsaro sun ce 'yan yakin sa kan da suka yi shigar burtu sanye da rigunan soja sun jefa gurneti kuma suka buɗe wuta da bindigogi masu sarrafa kansu a sansanin yankin kashmir ya zama yankin da ke fama da ɗauki ba daɗi tsakanin india da makwabciyarta pakistan tun lokacin da ƙasar birtaniya ta kawo ƙarshen mulkin mallakar da ta yi wa ƙasashen a 1947 dukkan ƙasashen biyu india da pakistan kowanne na ikirarin cewa shine ya mallaki yankin na kashmir da ke rabe tsakanin kasashen biyu Ƙungiyar IS wato ISIS ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin ƙunar baƙin wake na bam jiya Litinin a Damascus babban birnin kasar syria wanda ya kashe mutane goma sha bakwai. A wata sanarwa da ta raba a yau Talata, ƙungiyar ta 'yan yakin sa kan ta ce uku daga cikin mayakanta ne suka kai harin akan ofishin 'yan sandan unguwar Almidan da ke birnin Damascus. ma'aikatar harkokin cikin gidan siriya ta ce harin ya kunshi masu harin kunar bakin wake guda biyu ciki har da wanda ya samu nasarar shiga haraba ofishin 'yan sandan kafin 'yan sanda suka kashe shi kuma nakiyoyin da ke tare da shi suka tashi a watan disamban bara ma 'yan sanda uku ne suka ji rauni a lokacin da aka ba da rahoton cewa wata yarinya ta shiga haraba ofishin 'yan sandan a midan yarinya ta yi damara da nakiyoyin da aka tada da na'ura daga nesa Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a gafarce mu, yau talata masu zanga-zanga duk faɗin Catalonia na ƙasar Spain suka yi ca a tashoshin jiragen ƙasa suka rufe hanyoyi a yayin da suke nuna rashin amincewarsu akan yadda 'yan sanda suka murkushe ƙuri'ar raba gardama na neman 'yanci da suke kaɗawa. Ƙungiyoyin kwadagon Catalan ne suka buƙaci a yajin aikin gama garin domin nuna ficinsu akan yadda 'yan sanda suka musguna wa mutanen da suke ƙoƙarin kada ƙuri'a a zaben raba gardama na samun 'yancin cin gashin kai. Jami'ai a Catalonia sun ce kusan mutane 900 aka ji wa rauni lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana jama'a jefa ƙuri'a da kotunan ƙasar spain ɗin suka ce keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar ne tarzoma ta biyo bayan murkushe 'yan zaben na ranar lahadi da 'yan sanda suka yi hotunan bidiyo kuma sun nuna yadda 'yan sanda suke jan mutane daga rumfunan zaɓe suna dukansu da kuma haurin masu kada ƙura da masu zanga-zanga. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da ƙasar Kamaru, inda kwanaki uku kenan da dakarun tsaron Kamaru suke ɗauke ba daɗi da 'yan awaran ɓangaren Ingilishin ƙasar masu tayar da ƙayar baya a jihar Bamenda da jihar Boya har an sami wato sanadiyar wannan rikicin an sami hasarar rayuka. wakilin sashen hausa muhammad awal garba ya aiko mana da ƙarin bayani Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta katsewa 'yan bangaren 'yan awarin Ingilishin ƙasar yanan gizo-gizo kana ta makara musu dakarun tsaro a wannan sashen domin yadda suke neman yunkurin kafa tutansu. Kana suna kokari kuma a datsa kasar gida biyu na tambayi kakakin kungiyar 'yan awarin shashin na Ingilishin ƙasar. Alhaji Dan Asabe ko me yasa suke neman datsa kasar gida biyu? Wato tun da kaga gwamnati ta ɗauki waɗannan matakai ta tura sojoji a wannan sashen Ingilishi wato sashen mu ya nuna cewa abinda da waɗannan mutane suka tada kayan baya a kai a kan gaskiyansu ne domin suna da takardu ba jahilai bane ba kuma mutane bane da suka tashi don ba sa son zaman lafiya shi a koma tarihi a koma tarihi za a ga menene ya garin yaya aka zo aka haɗu wani yarjejeniya aka yi wa'annan yarjejeniya da aka yi an cika su ko ba cika su ba tun daga tsohon shugaban kasa har zuwa ga wannan na yanzu shi wancan shugaban kasa ya dan nuna adalci kaɗan domin a cikin wato kusoshin gwamnati na kamaru duka guda biyu akwai mutane ingilishi wanda suke dan faɗa a amma na yau nan su karfi da suke da shi a ƙasar wannan matsayi da suke matsayi na biyar ne to kaga wannan ba yi adalci ba kuma bayan da za a ci gaba da hakan nan amma na tattauna da mai bawa ministan cikin gida na kasar jamhuriyar kamaru shawara ta bangaren hulɗa da jama'a mr michael ko ya yake ganin yanda za a bullo wa wannan al'amari da ƙasar take neman darewa gida biyu on ne comprend pas véritablement euh, pourquoi est-ce que euh, ces anglophones là c'est une minorité eh, d'anglophones ina mamaki matuka da gaske yanda waɗansu 'yan tsirari suke fito fitowa kan tituna a jihohi guda biyu na kasar kamaru wato baminda da kuma buya amma wannan al'amari yana bani mamaki kwarai da gaske domin wannan bangarorin guda biyu sun fi kowane bangare jin daɗi kuma mun fi musu ayyuka kana mun kafa musu makarantu da dama a wannan bangaren fiye da sauran bangaren faransanci to amma yanzu ina ga suna kokarin su bata mana zamantakewan da muke da shi kana na sake tambayan mai magana da yawun hukumar tsaro na ƙasar ta jamhuriyar kamaru musta ɗanladi mushiri kan ko yana da wata masaniyar irin jama'an da suka rasu a wani hatsaniya da ya tashi a ɓangaren na ingilishin ƙasar mutane goma ne suka rasa rayukansu saboda muna je wasu cece cewa wasu 'yan adawa suke fitowa da cewa mutane talatin sun rasa su kuma a ƙungiyar kare yakin bil'adama ta nisi International eh, mutane goma sha biyu zuwa goma sha bakwai sun rasa rayukansu a mu muna faɗa ne a matsayin mu na jami'an tsaro saboda duk abin da zai fito daga bakin mu da shi da su aiki ba wai za su fito su bayyana su wato adadin mutane suka mutu ba. To yaushe za ku janye a damar tsaro a wannan bangare da ku jijjiga su domin ba mu sani ba yaƙi ne kamar take yi ko kare hakkin dukiyoyin jama'a saboda irin abubuwan da kuka gani saboda yanzu haka nan gaskiya muna cikin wani rikici wadda shugaban kasa shi kanshi daga kasar waje ya tabo mu kuma mun tattauna da shi da hannun gwamnan jihohi abin da muke so yanzu wato a sasanta ne a magance wannan matsalar da gaggawa sannan kuma muna da labarin tashin bamamai a birnin maminda da sanyin safiyan nan eh gaskiya ne eh, Eh, da kuma ni babban kwamandan da ya samu wato rauni a game da wannan bam da ya bamin gargajiya da ya fashe kuma da safin nan ma an gano wani bam da amma bai fashe ba a hanyar wato kasan tafiya eh, sansanin jami'an tsaro na jimi yan sanda a can kuma an gano wannan bam in bai fashe ba alhamdulillahi yanzu dai ana kan bincike na gano wanda suke wannan amari. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya inda hukumar zaben ƙasar ta ce ta riga ta yi nisa wajen shirye-shiryen zaben shekarar 2019. Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu shine ya bayyana haka a wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a Abuja. Farfesa Mahmud ya ce hukumar zaben tana ci gaba da yin rajistar masu zaɓe domin kada a samu matsala nan gaba ga Madina Dauda. ranka ya daɗe wa'in irin shirye-shirye ne kuke yi na zaben shekara 2019 to alhamdulillah shirye-shirye da yanzu kan sun kan kama don daga yanzu zuwa zaɓe mai zuwa duk kwana 500 ne da ɗori kawai ya rage to kuma duk matakan da ya kamata mu ɗauka na tabbatar cewa an yi zaɓe mai inganci mun ɗauki waɗannan matakan mun yi tsare-tsare sa'an kuma akwai abubuwa da yawa da muka yi a zaɓuka masu yawa da muka yi daga babban zaɓe da ya gabata zuwa yanzu wanda shi ma ya taimaka mana kwarai alal misali daga zaɓen 2015 zuwa yanzu hukumar zaɓe ta yi zaɓuɓɓuka ɗaya bayan ɗaya har 172 zaɓe da muka yi na ƙarshe shi nan da aka yi a makon jiya eko a mazaɓar etiosa osa zaɓen ɗan majalisar jihar lagos zaɓe mai zuwa shi nan da za mu yi a ƙarshen wannan watan kware da wamako a mazaɓar ɗan majalisar wakilai ta tarayya a jihar sokoto daga nan kuma sai babban zaɓe na anambra wanda shi kuma za mu yi ciran 18 ga watan nuwamba wata mai zuwa kenan kana ganin cewa kun samu dukkan kayan aiki da kuke bukata na yin wannan zaɓe na shekara 2019? a to a da sauran lokaci kuma da shekara ɗaya da rabi ai ba yanzu da aka sai kayakin aikin ka ajiye ba sai muna so mu kammala shirye-shiryenmu mu tantance nawa ne muke bukata ma tukun na gudanar da wannan babban aiki kafin mu je ko mu nemi wanda su bamu wannan kuɗi su bayar saboda aikin zaben amma shekara ɗaya da rabi kafin zaɓe baka ce a ga ka samu dukkan kuɗin da kake bukata na yin zaɓen kama yanzu a muna iya kokarin mu kuma muna fatan cewa ba za a sami mishkila ba jin wannan an ba mu tabbacin cewa ba za a sami mishkila wajen tabbatar ba mu kuɗaɗen da ya kamata saboda aiwatar da zaɓe mai zuwa. Akwai ƙorafe-ƙorafe wajen yin rajistan masu zaɓe. Anya kuwa ba ƙalubale da kuke fuskanta wajen yin rajistan masu zaɓen nan? Akwai ƙalubale da ake fuskanta da yawa wannan tsarin da ba taɓa yinsa ba. Shi na farko a tsarin zaɓe a ƙasar nan da za a ce ana rajista na masu kada kuri'a um, daga farkon shekara har zuwa ƙarshen shekara ba taɓa yi ba. na biyu mun faɗa mun nanata cewa wannan fa ba ana yi ne na waɗanda ba su yi rajista baya ba muna yi ne na waɗanda suka cika shekara sha takwas da kuma waɗanda ba samu zarafin yin rajista ba a wancan karon da aka yi kafin babban zaben baya to amma na ganin kamar har yanzu akwai mutane da yawa waɗanda suke zuwa sake rajista bisa zaton cewa haka ake yi a zaɓuɓɓukan baya wannan kuma ba haka ba ne so hakki ne namu na hukumar zaɓe kuma haƙƙi ne naku na 'yan jarida ku taimaka a daɗa faɗakar da al'umma cewa wannan da muke nisa na rajista na masu kaɗa kuri'a ba sabon rajista ba ne wanda za a ce kowane ɗan ƙasa sai ya je sake rajista tsari da muke da shi ne rajista ne na dindindin duk wanda ya rajista baya ba sai ya sake ba amma wanda ya cika shekara sha takwas da kuma wanda bai rajista ba a baya su ne aka ba su zarafi su yi rajista yanzu amma na san cewa akwai matsaloli kamar yanayin na'ura mai kwakwalwa da muke amfani da su akwai kuma tazara tsakanin inda ake rajistan da inda musu mutane suke wasu ma akwai abubuwa da kamar akwai ruwa ko kogi ko tafki sai sun yi tattaki da ah, mai nisa to dukkan waɗannan abubuwa ne wanda muke ƙoƙarin mai maganin su Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Ogun inda sojojin Najeriya ke shirin ƙaddamar da wani shiri don tabbatar da tsaro da kuma maganin ɓata gari. Hassan Umar Tambuwal na da ƙarin bayani. Rundunar sojojin Najeriya za ta kaddamar da wata rawar daji mai suna murmushin kada karo na biyu a jihar Ogun. Wannan rawar daji dai za ta haɗa sojojin ƙasa, sojojin sama da sojojin ruwa kuma za a kaddamar da wannan rawar daji ne domin kauda bata gari a cikin al'umma irin su masu satar jama'a, 'yan fashi da makami, 'yan ta'adda da dai sauransu. Ana sa ran cewa za a fara wannan rawar dajin ran bakwai zuwa ashirin da bakwai ga wannan wata na Oktoba da muke ciki. Kana za a yi wannan rawar dajin a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya sannan za a yi wata rawar daji a kudu maso kudancin Najeriya tuni dai aka fara wata rawar daji a kudu maso gabashin Najeriya da aka yi wa lakabin rawar mesa da ni tuntubi wani jami'in soje na runduna ta 82 da ke jihar Ogun ta wayar tarho ya ce a halin yanzu ba zai ce komai ba a game da wannan rawar daji tunda bai sami wata sanarwa ko umarni a hukumanci ba daga hedakwatar sojoji da ke Abuja don haka a jira kafin ya sami umarni da sanarwa sai dai kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ASP abin bola oyayyami ya ce suna aiki tare da sojojin. the the army and the police, we, we, we are working in collaboration as far as uh, security is, uh, internal security is concerned. We are working in collaboration with other. If you have any operation, the army they can be involved. If the army are having an uh, operation, the police too can be involved. Since all of us we are working towards achieving the same goal, that is to make the state peaceful. ASP Abimbola Oyeyemi ya ce sojoji da 'yan sanda suna aiki tare a game da samar da tsaro a ƙasa. Idan 'yan sanda za su yi wani aikin tsaro, za su yi tare da sojoji idan sojoji za su yi wani aikin tsaro za su yi tare da 'yan sanda domin manufar su ɗaya ce ta samar da zaman lafiya a jiha saboda haka suna haɗa hannu a wajen ayyukansu yanzu dai jama'a sun sa ido don ganin yadda kada zai fara murmushi ran bakwai ga wannan wata na oktoba da muke ciki a jihar ogun hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya kama sa adawa sai wani zo shawa cikin dawa filin da a gaida Hassan Umar Tambuwal. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar an gudanar da taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da aka daɗe ana samu tsakanin manoma da makiyaya a najeriya da nijar an dai gudanar da taron ne a birnin kwanni inda wakilin murya amurka haruna mamman bako ya halarta inda har ma ya zanta da wasu mahalarta taron ga dai haruna da ƙarin bayani A garin birnin Kwanni an gudanar da wani zaman taro na ƙasa da ƙasa domin kiyaye abkuwar matsaloli tsakanin manoma da makiyaya akan iyakar Nijar Najeriya ƙarƙashin ƙungiyar nan mai kula da raya kiwo da tattalin rayuwar makiyaya mai suna Rupen Marobe abinda ya sani tuntuɓi shugaban ƙungiyar domin jin abinda taron ya sama gaba ga Ahmadu Halilu Taro. Wannan zaman taron eh, a nan Kwanni zama ne na biyu sabida mun zama ba yara ban wata shida da suka wuce nan ne banni bisa ga tsarin tsari ne muke nan ga cigaba da shi domin da muka yi zama nan mun tattara jama'an da suka zo nan akwai guvernora akwai firefe-firefe da saraki na gargajiya da mayar-mayar da wakilan manoma da makiyaya duka aka hada sunan da service technique muka haɗu nan muka tattamna da mutanen najeriya muka tattamna bisa ga kiyo matsalolin da suka shahi kiyo na zarga-zarga kenan na zuwa da dawowa tsakanin nan kasan mu da kasan najeriya tunda nan bakin boda ne na najeriya haɗa waɗannan jama'a aka haɗu aka tattamna aka tace matsalolin da suka sha ma mazamna karkara da su makiyayan eh, suka ci musu tuwo a kwarya domin haka matsalolin da aka huddo su sai aka huddo tsari aka ce to wannan zaman taron ya zamanto kamar zama ne wanda zai ba mu dama mu hiddo kwamiti wanda ya kamata ya kula da harkar zarga-zargar nan kenan duk abin da ya shahi matsaloli na zarga-zarga a sa kwamiti wanda zai mai da hankali bisa domin fitinu tsakanin mazamna karkara tsakanin hukuma tsakaninta da mazamna karkara da wasu abubuwa duka wannan kwamiti zai mai da hankali to shine da aka hiddo wannan tsari aka ya kamata a girka wannan kwamiti shine Allah da ikon shi wanga zama na yau zama ne wanda zai ba mu daman mu girka wannan kwamiti kenan na farko kwamitin za a nuna Yanda za a girka shi suwa ne za su zama mambobin shi suwa ne za su zama shugabannin shi ya ne zai aiki ya ne ya kamata ya hulɗa tsakanin shi da wasu mutane taron da ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar tawa tare da halartar shugabannin gundumomin da ke kan iyaka da tarayyar najeriya da magajin nan gari da ma sarakunan gargajiya malam abbas bawa shine shugaban gundumar keta ya bayyana muna irin ƙoƙarin da suke kawowa a matsayinsu na mahukumta domin tabbatar da samun zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya musamman a kan iyakokin Nijar da Najeriya. Rufen da ta tsara wannan taro domin mu samu mu kaddamar da kudurori waɗanda na farko don sai dai wutar ta ɗauka dangance da kiyo wanda mutane ke zuwa iyaka zuwa iyaka musamman in ka ɗauka tsakaninmu da Najeriya tsakaninmu da Benin tsakaninmu da Togo tsakaninmu da sauran ƙasashe har zuwa su kamaru Afirka Central su chad da sauransu to ka gani wannan na farko dama ce wadda za mu zo mutane su san da dokoki ke an yi kiyo dokoki wanda ma har sun huce ba cikin nijar kaɗai ba yau an ƙetara eh, ƙasashen duka na cda na ecowas don ku duka a konin dokoki da ya kamata mu aiki da su to shine ma ga wannan taro za ka ga akwai musami mutanen najeriya da suka zo sannan kuma mu hukuma duka an kirayo prefe prefe mahi yawa waɗanda suke da matsala dangance da harkar kiyo tsakanin eh, masu kiyo da da kuma makiyaya da kuma irin matsalar da shi kiwo ke samu bisa kan faranciyar. Malam Abdallah da Malam Amadu Sido suna daga cikin mahalarta taron sun bayyana muna nasu ra'ayoyi game da yanda suka ga wannan taron ya gudana tsakanin manoma da makiyaya. To gaskiya yanzu da Rofen ta doka ta doko hanya wadda ya zamanto za a zama kwanci hankali cikin Nijar abinda ya shayi harkar kiwo ko abinda ya shayi harkar noma. Paske dama menene masalan mu guda biyu na ta harko shi shine rashin sanin dokoki na ƙasa yadda kundin ƙasa namu ya tanada don rashin sanin shi shine wani bin sai ganin mutum yana ta takin doka ba cikin ya san ya taki doka ba kenan ko an yi uh, european ta doko wani matakin da take na waya mutane kowa da kowa tsakanin matasa tsakanin uh, al'ummar mu duka tana informin su bisa harka kowa ya gane dokokin shi da ya gane zarganiya tsakanin ƙasashe na na afirka wanda ya zama to elever suna ta ko'ina don su gane iyakokinsu da hakokinsu kuwa. Eh, mu muna farin ciki da haka saboda da a ce tun shekarun baya iri waɗannan taruka muna yin su da matsaloli da yawa waɗanda mu suke gamuwa da su da yau tun mun wuce su sai dai waɗansu. A nata ɓangaren Hajiya Zainabu Ibrahim memba ce a wata ƙungiya ta makiyaya mai suna Kalhaldi ta zayyana muna ƙoƙarin da mata ke iya kawowa domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Gaskiya wanga taron da hirar da an ka fara haɗa shi da hilani da manoma dai akwai zaman lahiya mutane sun fara waye ma yan uwanmu da suke daji kai kuma wanga taron da ake yi ya sa dai mun ji daɗi ɗai bisa ɗai bisa wanga taron da ake yi radda an ka fara shi dai muna jin daɗin hakan wanga taron mun san da tabbat in dai har ana yin shi muna samun kwanci hankali cikin shi ka san ko inda adda kwai kwanci hankali akwai zaman lahiya ko kuma akwai jin daɗi kenan ko a gaida haruna mamman bako da fatan wannan yunkuri na shawo kan daɗaɗɗiyar matsalar da aka daɗe ana samu tsakanin manoma da fulani makiyaya zai cimma nasara masu mu a nan muka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin murya amurka haruna mamman bako wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana sauti nisar hashin gumel ke cewa a huta lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙon farko daga Hauwa Ahmad Suleiman Bajoga ta ce Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. ku ban dama na yi yabo da jinjina ga Majalisar Dokokin Najeriya bisa dokar da suka sanya wa hannu a kai na masu satar mutane suna garkuwa da su. Kan duk wanda aka samu da satar mutanen za a yanke masa hukuncin kisa. Hakika wannan doka ta yi daidai. Muna fatan yin wannan doka ta kawo ƙarshen wannan matsalar ta satar mutane. Salam VOA Hausa. Muna jajinta wa 'yan uwan mutane hamsin da suka rasa rayukansu sanadiyar wani hari da wani ɗan bindiga ya kai a gidan rawa a birnin Las Vegas. Allah ya ƙara kara kuwa hakan nan gaba waɗanda suka jikata Allah ya basu lafiya amin. Sako daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Belal. Murya Amurka don Allah ku bamu dama mu yi kira ga 'yan majalisunmu masu wakiltar yankin karamar hukumar Mashina a jihar Yobe. Da su waiwaye mu su yi mana ayyukan ci gaba wanda mu al'ummar Mashina za mu amfana da su. ko za su samu bakin yin kamfen a zaben 2019 a wajenmu ganin tunda muka zaɓe su suka tafi majalisa ba aikin ci gaba ko da na sisin kwabo da suka yi mana a yankin macina gyara kayan ka dai ba zai zama sauke mu raba ba kukan kurciya kuma jawabi ne mai hankali ke ganewa kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. wani labari da muka samu da dumi sana cewa tsohon shugaban iraq kuma shugaban kurdawan iraq jalar talabani ya mutu a wata asibitin birnin berlin kasar jamus yana da shekaru 83 a duniya talal talabani ya mutu ne kwanaki bayan da kurdawa suka jefa kura samun 'yancin cin gashin ba tare da amincewar kasar iraq ba yanzu haka kuma shugaban amurka donald trump yana ziyara puerto rico domin nazarin yunkurin farfadowa bayan mahaukaciyar guguwar teku da aka lakawa suna maria ta yi wa yankin barna shugaban ya yaba wa yunkurin da ake a yankunan jihohin texas da florida kuma ya yaba wa waɗanda ke yarba gumin ceton rayuka kusan makonni biyu bayan mahaukaciyar guguwar teku maria ta afkawa yankin caribbean Majalisar Ɗinkin Duniya kuma tana bikin ranar cimma bukata ko buri ba tare da aikata tarzoma ba da kalamomin marigayi Mahatma Gandhi na ƙasar indiya wato da ya taɓa yi ko kuma ya taɓa amfani da su. Jiya Litinin, Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ambaci marigayi Mahatma Gandhi. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin jimmai ali da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mafit ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.